daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyo Afirka mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM ɗin a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Daula Salim. Masu sauraro a duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau 23 ga watan Oktoba na shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ayyukan ofishin ba ɗalibai shawarwari a makarantu. shi ilimi abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci a rayuwa sannan kuma baya samuwa sai da tsari daban-daban kamar bai yiwa ka zo ka samu yaro ka karantar da shi ba tare da kana ba shawarwari ba domin mutane sun kashi daban-daban wani zaka iya mai karatu lokaci da ya dauka. wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya ya tattauna da wani kwararre akan ayyukan ofishin ba da shawarwari a karatu a makarantu sai filla umar kira haka kuma wakiliyarmu binta ibrahim daga kaduna ta tattauna mana da yara 'yan makaranta a zauren muhawarar yau da gobe To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ya kuke ganin kokarin ofishin ba da shawarwari ga dalibai a makarantu ga yadda kuma kuka ansa mana. Sakon farko ya fito daga Yazid Dahiru Mani ya ce yau da gobe wannan ofishin yana taka muhimmiyar rawa wajen dawo da martaba ilimi da kuma ɗa'a tsakanin ɗalibai. sai sakon abubakar ayuba mahanki inda yake cewa salam yau da gobe hakika wannan ofishi yana ba da muhimmanci musamman wajen dalibai masu son yin karatu sai sakon umar adamu katagum ya ce tabbas suna kokari sosai amma duk da haka akwai kalubale da suke fuskanta daga wajen masu basu shawarwarin sai mai turare mai turare gwadabi inda yake cewa yau da gobe sai Allah a gaskiya wannan ofishin na ba da shawarwari ga dalibai a makarantu na da mahimmancin gaske kuma yana baiwa dalibai kwarin gwiwa ga karatu sai saƙonmu na karshe ya fito daga sabiu musa isa ya ce salam kuna nufin guardian and counseling gaskiya duk makarantun da ba su da wannan ofishi ya kamata a tursasa musu samar da shi to mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni Da farko ga tattaunawar da Nasiru Adamu El Hikayayi da Saifullahi Umar Kira. Yau zauranmu na yau da gobe ya yi bakin matasa 'yan makarantar sakandare kuma yau za mu tattauna ne akan abin da ake cewa gaidan san kansulin wato. Ina tare da Malam Saifullah Umar Kira wanda yake malami ne wanda yake koyar da yara har ma dai manyan wani lokaci. Kazalika ya yi karatu a nan Najeriya da kasashen waje. Malam Saifullah me za ka ce kan malamai ko kuma in ce jami'ai masu ba da shawara da jagoranci a makarantu da aka fi sani da guidance and counseling shi ilimi abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci a rayuwa sannan kuma baya samuwa sai da tsari daban-daban kamar bai yiwuwa ka zo ka samu yaro ka karantar da shi ba tare da kana ba shawarwari ba domin mutane sun kashi daban-daban wani za ka iya mai karatu lokaci da ya dauka wani kuma za ka maimaita su biyu dauka wani sai ka maimaita ka dinga yi wani sai ka tsaya akan shi tukunna kana ma gane me kake nufi yaro wani za ka yi karanta mai su daya ya dauka shi kenan ya haddace yanzu akwai yaron da na sani in kai mai karatu so daya ya iya kuma ka tambaye shi gobe zai karanta abin da karanta masa amma yayin da kake karantar da shi ka kalle shi zaka bai tare da kai yana dan wasa haka to amma in ka hana shi wasan kai mai karatun ba zai gane ba ka hana shi wasa ka ce dole sai hankalin shi ya dawo a wurin ka yana kallon ka to ka gaya mashi karatun ba zai gane ba amma in ka bar shi yana dukar da kai yana sosa keya yana juyawa kai mai karatun ya dauke shi kenan kuma zai karanta ma gobe in ma sati mai zuwa ka tambaye zai gaya maka abin da ka faɗa amma kuma wani yaron kai mai karatun ka dinga masa kai masa bai gane mai kana ba sai maka dan kokarin ka zare masa ido tukunna kana da yan dabaru kana ya samu iya to in ka dauki irin waɗannan in kawai zaka bi da irin wancan yaron na farko dole na biyu ka ce karantar da su lokaci daya to dai zaka cutu wani zaka samu wannan shi ya iya wannan bai iya ba da ka dole sai da shawarwari ka gane meye wannan yake so me wannan baya so wanda yanayi zaka ɗauki wannan ka goma su ka hada su biyu ya kasance sun gane a lokaci daya dukkan dai wannan yana komawa ga malamai dole sai ka samu malami wanda ya san abin da yake tukunna shi malami zai kiran ɗalibi ba shawara ga abin da ya kamata ka yi ba kawai haka nan abin mutum ka ga yara guda ɗari a aji ɗaya suna karatu sannan kuma duk a ce a tafi da su a karanta ko sun gane ko su gane ba ta baka nan wani kaɗan yake so a tura shi a ba shawara ya gane wani kuma dole sai an danna shi da ƙarfi kana gane to amma aka tafi abai ɗaya ga baki ɗaya ba za a yadda aka dosa ba cikin mutum ɗari a samu mutum biyar uku sun fahimta ai ba ya nasara ba amma akalla inda shawarwari aka samu wasu mutane ko malamai suna ba da shawara wani ɗalibin yana da yan damuwa kana karatun sa ba wurin ka yake ba ma karatun ba kallon ka yake ba gila kana faɗa ma gashi a zaune na kallon ka amma hankalin a waje yake na da damuwa kila tunanin kwallo yake kila wani abu yake ne amma ka kira shi ka ba shawara ya kamata in kana karatu malami ka saurare shi ka yi kaza ka zo da littafi an faɗa ka rubuta da sauransu wannan shawaran za ta taimake shi da ya kamata Sifullah idan aka duba wannan ma kafin mu shiga manyan makarantu kenan kamar ya nuna daga firamare zuwa kamar karamar sakandare nan ne za a ce ake samun yara da zukatansu za su iya koma kan wasa ba sa mai da hankali wajen karatu ko ba sa fahimta da wuri. Eh, galibi irin waɗannan shekarun da firamare sakandare daga shekara misali bakwai abin da yake shekara goma sha shida sha bakwai lokacin mutum ke gama da sakandare gaba ke wannan shekarun fi kowane shekaru hadari duk abin da mutum zai samu na karatu na kwarancewa a lokacin ya kamata a ce an takura mutum ya yi shi in ku aka saki yaro ba shawarwari aka kyale shi to kowane irin talalabo a nan za ta ja shi ya iya samun dukkan kowace irin matsala eh, a wannan shekarun ake saita mutum a ba shawara yadda ya kamata ya tsaya karatu na farko ko da takurawa ne da dan tunkudawa da dan yan dabarun da ya kamata da ya fahimta ya samu ya san saiti ya karatu wanda marhala ta saman kuma high institution wannan dole sai da shawara baka dukan mutum a lokacin baka yi mai tsawa dole sai da shawara da kuma yan abubuwan da ya kamata matsayinsa na mai hankali ka gane amma mataki na sakandare da kasa wannan dole sai da zara ido ya gane cewa kana sulta wato kana da eh, iko a kansa in yaƙi za ka hukunta sa to lokacin za ka ba shawara iya ɗauka ga abin da kake nufi akwai makarantar da na sani lokacin irin kwalejojin ilimin na ana sa wani sashi ko wani mutum kwararre guda daya wanda yake zaune a ofis idan ɗalibi yana da wata matsala ba ma sai ta karatu ba ta rayuwa ma zai iya zuwa ya same shi ya tuntube shi ya ba shi shawarwari. Eh wannan makarantu suna da mahimmanci akan haka saboda shi karatu na da wani abu dole in akwai akabat wanda suke akan ka karatu bai ganuwa musamman wanda yake hans tushin wuri ne wanda ake haduwa wanda rayuwar da baka saba a baya kana karbi ka je ka shige ta wuri ne wanda ba wani wanda zai zage ka ba wani zai takura ma kai za ka yi abin da ka gani ya wuri ne wanda akwai yan mata akwai samari duk sun hada wuri daya da aka lokacin kowa yana yin abin da ya yake dama ne za ka samu wanda ke a sakandare ya to ya zo institution da yana karatu amma sai zo saboda ganin kowa na abin da so shi ma sai ya aji wannan sai ya gina da wani yanci ne abin da ya ga dama to yana da mahimmanci sosai irin wannan makarantun ana samun masu ba da shawara a kira mutum a shi shawara ga abin da ya kamata ka yi ga wanda ya kamata ka yi sai ga wani tanan wurin ya samu ya saiti ya cimma cimma gurin abin da ake so saifullah iya sani na cikin manhajar koyarwa akwai wannan darasi na shawara da jagoranci wasu makarantun suna nan dage suna yi wasu kuma watakila ko ba wadatattun malaman ne masu daukan irin wannan darasin Eh, ba mu sani ba a irin wajajen da kake aiki a kake ganin irin wannan aiki na shawari da jagoranci eh a gaskiya ka'ida manhaja ta ilimi akwai wannan sashen na guidance and counseling gaskiya akwai su akwai wasu makarantu amma yanzu saboda ne da ilimin ya zama wasu makarantun gaskiya ba a samu amma na samu makarantar da nake a kowane sashen akwai mutane malaman da ake dauka guda biyu aikin abin da suke kenan makarantar wasu ke ba amma suna dan zagayawa ko da shi in sun ga yaro ya fito zai fi tsari su kira shi suna dan shafa kan shi suna dan yi mai magana ya shiga aji in sun ga ya fito yana kuka a tambaye shi me ke damunsa in san ga ya cika wasa da wasu kira shi ofis a zaunar da shi a bashi ruwa sha a tambaye shi mai damuwarsa ta hikima a shigar da wata hikima sai a yi mai dabara sai a nuna masa abin da ya kamata ba ma shi sai ya gane ma me ake nufi akan haka ba eh, sannan malami shi kanshi mai karantawa zai kirawo ɗalibai rinka tambaye su me ya kamata in kun gama karatu me kuke ku zama zan na tuna da wani abokina eh, yana da ɗalibai yana karantar da su sai ke tambaya kai in ka gama karatu me kake so ka zama kowa ya bayani sai wani ya ce yana so ya zama chairman local government sai tambaye shi me yasa kake so ka zama chairman local government sai ce so yake dan ya zauna kuɗi idan na dala ce bai gane ba ce so yake samu kuɗi ɗora kujera sai haukan sai ya zauna to gaba ɗaya sai ya gaza gane me yake nufi sai ce sai a ana cewa mutum ya ja kaya ya danna kaya ya danna kuɗi to shi ma so yake danna dala ya ɗauki kuɗi ya aje ya hau kansa ya zauna <laughs> wato wannan ya nuna in ba an dage ba fa daga nan ma ke koyon wannan harkar rashawa dinnan nan da ake magana eh to sosai a wannan kaga shi yaron abin da ya fahimta ah to an cewa na ya zauna kaya ya zauna kuɗi kenan kuɗin ɗiba yake ɗaura aji kaga tun a yaro na ƙarami an sami wani abu a cikin zuciyarsa shi nan gaba shi ma abin da ake ciki na kasa halin corruption shi ma ya dauki wannan matakin ya ci gaba da akan haka alhalin kuma gida ne tarbiyya su ake a ɗora mai tarbiyya kan abin da zai kai shi gaci za ka tarar su wasu yara kafin fada kan jami'a kenan sun fi kwarewa ta wasu bangarori da makarantu za ga suna da gonaki za ga wani in an zo gwada tafiya gona shi zai ji ya fi kowa iya shuka wani kuma in an fito irin wasannin nan da ake na shakatawa kafin a ci gaba da koyarwa za ga ya gwanance wajen harkokin wasanni amma watakila abin da ake aji baya ganewa. to ai dama mutane ba su zama iri ɗaya ga baki ɗaya ba kowa akwai nasibi na yanayin rayuwa da Allah ya sa masa wani shi bai gane karatu a kai shi makaranta ya iya shekarun shi ba zai gane karatun ba shi kawai har ka sarrafa kuɗi shine abin da ya iya da zaka ba shi dubu ɗaya zai iya juya ta zama dubu biyar zuwa wani lokaci amma ka zauna da shi ka ce iya karatu shi wannan ba zai iya ba na san ɗalibin da mun yi karatu da shi a ƙasar ghana ya zauna ya riga ni zuwa amma har na je na gama na girarin yana wurin a ƙarshe sai da kusan shekara bakwai cikin na takwas kana gama digiri kwata kwata bai san karatu kuna da kwakwalwa zai iya karatu amma bai san karatun wasu yana da basira amma rashin shawarin ya zauna ya mai da hankali shine damar su asalin basira ana neman dan baiwa dan baiwa ne shi amma karatun ba a gaban sa yake ba shi akwai abin da shi kuɗi kawai ke so tara kuma ya kasuwanci in ka bashi kuɗi zai juyawa ya danyi abin nan haka to shi amma kuma su iyayen su suke karatun shi kuma bai san karatun kaga irin wannan kamata ya misali da ya tsaya bata lokaci akan karatun na bai yi shi ba gare ko mai kasuwancin wanda zaka samu ɗalibi ne ya kore harkar noma ka zo da shi aji ka bashi biro shi so ke kun buyo noma da shi shine biran shi ko kuma ya samu wasu ya koya masa yadda ake harkar noma wani shi kuma ya iya kiwon kifi wani ya iya harka daban wani a can bai iya wani da abubuwa da dama da sauransu <laughs> wannan tuka mai wato nan gaba ya fi so a masa Ah, babur ya dinga zagawa gari kenan eh, gabar nake tambaya wani yaro ce shi ya gama NC yanzu baban so yake ta digiri so da baban kusan darakta ne ma misali a jiha amma shi yaron abin da yake so ya gaya mu ya ce malam ni so nake na sai mun lafka in kama hanyar Lagos tun hanyar inda wani ci zai lafka <laughs> wata mota ce irin J5 din haka mai taya J5 wanda ake taya hudu kenan haka wanda ake kwasa kare ta shi abin da yake so kai haya da mota ce mai zaka yi da mota ga baban ka zai dauki nauyin ka ka je ka yi karatu ka yi NC yanzu ka je ka yi digiri ba ku kwandalarka ka dawo ya samu maka aiki ya ce shi wallahi bai sha'awa shi kawai soke a sai mai lafka ya kama hanya <laughs> to wannan kenan saifullah akwai wani kuma labari ma da zan baka kwanan nan cikin kafin hanyar mu ta fada manyan makarantu akwai ɗalibai na wata jami'a da suka faɗi jarabawa saboda lokacin jarabawar ba sa lura kasan kowace jarabawa akwai doka da rubuta dokoki za a ma watakila ba da lokaci sai kun karanta dokokin a jikin takarda kafin a fara jarrabawar a ce misali ana buƙatar a amsa tambayoyi tambaya uku amma tambaya ta biyar wajibi ne ko kuma ta ɗaya wajibi ne da sauran tambayoyi uku to waɗannan wasu daga cikin ɗaliban sai suka tashi suka amsa tambayoyin gaba ɗaya saboda wai sun gane darasin wannan yasa suka faɗi jaraba ba don mu su ci bane saboda saba wannan dokar kaga wannan ya nuna akwai kamar rashin ɗaukar shawari ko kuma watakila ba sa samun irin waɗannan masu ba da shawarin shi yasa ba sa bin doka. To asali rashin samun control mutum ɗalibi a tsaida ka inda ake so ka tsaya asalin shi karatu ai tarbiya ake baka kowane iri ko na boko ne so ake baka tarbiyya yi kaza lokacin da aka baka umarni. eh ka zo za ka yi jarabawa kaga duka ka iya amma dokar da aka baka kila ta ɗaya ce dole sai ka yi ta akwai hikimar da malami sa so ake ka jarawa hankalinka a gani ta biyu ta uku so ake ita ma kai amma ta ƙarshe ka kyale ta nan ka batta to amma ganin misali duka na iya sai yanzu in yi gaba ke da kaga rashin shawara kenan amma da da shawara misali an san ka iya dama su tunda an ma karatu ana tunanin cewa ka iya amma so ake misali ka ɗauki wannan ka aje wannan wannan shine amfanin ba da shawaran kenan ɗauki wannan ka aje wannan damoyi na rayuwa sai fulla irin na yau da kullum dinnan a wasu ɗalibai za ka tarar watakila ba su da kuɗin kashewa ma na yau da kullum watakila wasu sun shigo ma suna jin yunwa eh, da yake ma makarantun sakandare wasu akwai wanda ake ba da abinci amma jami'a babu irin wannan wannan irin kunci na tattalin arziki yakan sa wasu ɗalibai ya zama ba sa kwantar da hankali su iya samun dama su yi karatu. Ake dashin in tarawa. Abinda an ka shuka ke girbewa. Ran biyan bukata ai gan wasarwa. To. Hasada ga mai rabo take in shukawa. Ɗaukaka a abar yabo Allah ke baiwa. To madalla yanzu sai ku biyo mu domin mu saurari tattaunawa binta a zauren muhammarar yau da gobe. Yau mu na yau da gobe ya yi bakin matasa 'yan makarantar sakandare kuma yau za mu tattauna ne akan abin da ake cewa guidance and counseling wato ba da shawarwari da kuma jagoranci ɗabi'un ɗalibai a makarantu. Wannan kuma aiki ne waɗanda ake ba wa'yansu jami'ai na musamman wanda ake ce musu guidance and counseling officers wato jami'i wanda yake kula da ba da shawarwari da kuma ba da jagoranci ga ɗalibai musamman waɗanda suke ɗan da tasgaro a al'amarin karatu. karatunsu da kuma rayuwarsu ga baki daya kuna secondary school ne ko da kanku eh. mm, shi nan muna da me wasu na kusa kamis barmashi <laughs> jamil muhammad rabi'at ali ibrahim um nan na son ma in sani ne shin kuna ma da ofisoshin wayannan jami'an na GNC in ji bakin naku na yara kukan ce GNC mm, ni ma barin dana kuna da GNC a makarantun ku eh muna da GNC me kenan ke nufi ma means kenan guidance and counseling mm, so kuma office din namiji ne ko mace a makarantar ku a ko ina za a iya samun mace ko namiji a cikin sa amma amma mu da kwai mace da kwai namiji biyu kuke da shi eh, guda biyu muke eh tabbas ni ma akwai amma kuma ni namu namiji ne to menene kuka fahimta a game da aikin wannan wato ita jami'an ba da shawarwari da jagoranci ga ɗalibai a makaranta da ake cewa eh, GNC officer menene ana ku fahimta kuke ganin aikin ta shi dai guidance and counseling a kowace makaranta mm. gaskiya yana da matukar amfani musamman ga ɗaliban da suke masu irin ta'ammali da banzayen abokai ba sa yin abin da yake kawo su da dai sauransu da kuma waɗanda ba sa ganewa game da karatun da ake koyar da su ba sa kuma waɗanda dai suke ga baki ɗaya kawai ba sa yin abin da ya kamata ba su mai da hankali akan karatun ba eh. to guidance and counseling office yana da matukar amfani a kansu saboda akwai dama suna da wata dama ko kuma sukan yi kokari su tabbatar da cewa sun mai da mutum kan hanya eh. turba ma'ana wacce ya kamata a san rayuwar ɗalibi mm. ta kasance akan haka to <laughs> a'a ba wai ina nufin suna dora mutum wani abu na kawa. kawai akwai wasu experience da suke da shi mm. Mm. waɗanda idan har mutum ya je je neman wani abu gare su wato da wani kai wani sani da suke da shi idan har mutum yana da matsala akan wani fanni ko da a ce na karatu wani course baya ganewa musamman mathematics mm. wasu makarantun abin da yasa ba a gane mathematics wasu mm. ɗaliban mm. su ne ba su mai da hankali ko kuma sun sa abin ne a ran cewa ba za su iya ta kun ce mugun ciwo mathematics gaskiya haka wasu suke ɗauka amma wanda duk ya ɗauki abu da matukar wahala to gaskiya zai ba shi wahala mm-hmm. dan idan ka je gurin guidance and counseling game da irin waɗannan kisa-kisan yakan baka shawarwari akan idan kana tsoro duk abin da ka sashi a ranka zai tsorata ka to tabbas zai zama abin tsoro a gare ka amma idan ka bawa abu sauki to tabbas zai zo maka da sauki sukan dora mutum su gane cewa shin malaman ne ba sa koyarwa yanda ya kamata ko kuma shi ne baya ganewa yanda ya kamata Jamilu a kuma makarantar menene kake ganin ayyukan da suke aiwatarwa a wannan bangaren eh to su gaisa wannan suna da mugun amfani sosai saboda ah, kuma irin naku na bakin naku <laughs> no ina nufin da suna da matuƙa amfani sosai hmm. saboda kamar yadda ɗalibi haka idan suka ga yana yawan wasa da in ana lectures hmm. so suka yi koyarwa eh, kai wannan level din ba da a kosa shiga jami'a ko hmm. <laughs> idan ana koyarwa suka ga baya mai da hankali sosai to gaskiya sukan kira shi su mai nasiya kuma ya kasance ɗalibi baya ji a school sukan eh mai kiriniya wanda mm. baya ji yakan tsokano wannan ya daki wancan ya maki wancan mm. to sukan sa ido a kansa idan suka ga abin nan nashi yaki ci yaki yawa to sukan dan kira sa su mai nasiya saboda su a matsayin su na jiyan sin nan sukan ga tabbas ya kamata a ce sun same su mai nasiya ko ba komai dan ya gyara rayuwarsa to kana ganin duka baya ba zai iya gyara wa'annan mutanen ba ko sai ganin san kansulan sun shiga ciki no kai ki manta shi duka wani lokacin yakan ziga mutum fa ah. ba zan manta ba ai ba ni ba ta bangaren nake ba <laughs> gaskiya to duka ya wani lokacin inda mutum ya ga an ce za a mai duka ne akan abu to yakan ga wannan aibiya ma kamata ma a ce sama irin kudin na irin ta zo din nan bulala nawa ne mutum ta <laughs> shine eh mutum mm. bai cika daukan wannan in su da dama Allah ba kwa tsoro <laughs> no ba wai kallon ba gaskiya mm. kamar su wa'ancan dai wa'anda ba sa jin magana nan mm. to sukan ga wannan ai wani abu ne daban wamma dai to a kira su in suka kira suka musu nasiya to in Allah ya da wannan nasiya nasiyan da za a musu wa'in su ma in ba su dauka ba su za dauka ba kuma gaba ɗayan sun Allah da za su dauki wannan nasiyan da za a musu an taɓa yi a gaban ka kaga canji eh tabbas an taɓa yi a gabana na ga canji saboda su tayin wa'inda muke ɗan tare da su a cikin nan wa'inda na ga ba sa jin magana to in dai aka kira su aka yi musu wannan nasiyan to in Allah da ya shiga mutum a hankali a hankali ya canza halayensa mm, ba tare da ya sha bulala ba ko an tara shi assembly an wulakanta shi ba wannan magana su da kansu dai suke samu su shawo kan abin su raba akwai lokacin da mai ba da shawara ya ya taba kokarin janyo ku musamman 'yan mata a jiki don ya fahimtar da ku harkar rayuwa musamman yanzu ku 'yan mata da a daidai wanda lokacin yanzu ne lokacin da ake cewa kuke dan hayakin kai saboda tashin balaga da sauransu akwai lokacin da aka yi hakan a makarantar ku wurin janyo muku janyo hankalin ku a nuna muku cewa fa yanda duniya take ba rawan kai ba eh gaskiya mostly ana kiran mu ko kuma zaka iya zuwa ma ka je kai musu magana kana da matsala haka ko kuma su su zo ajujuwa su faɗa su ce cewa ga abin da ya dace mu ga abin da bai dace mu ba akan ciwon mu bi rayuwan ko a sani a hankali ko kuma dai irin dai haka yan samari da suke tsaya akan hanya mm, ce ne suka yi magana a eh, cewa mu daina tanka su mostly daga hanyar na ake fara shaye-shaye ko kuma su zo a yaudare yarinya ko kuma yana ta fara da jijin kanta dai haka dai a sama akwai lokacin da kika taba kai kanki wurin ganin san kansalan dan neman shawara mm, gaskiya na taba zuwa akan mas na je na rubuta leta na kai don saboda ban cika fahimtar mas ba sosai idan aka ba ku zaɓi tsakanin iya iyayenku da abokai da kuma shi wannan ma'aikaci ko ma'aikaciya wanda take bangaren ba da shawarwari a ga ɗalibai a makaranta aka ce ga matsala kana da shi kai ka sani gila wani babban matsalar da kake jin kunya shi shin wurin iyayenka zaka so ka je ko wurin abokanka wanda suke shekarun ku da fahimtar ku ko kuma zaka iya kai matsalar ka wurin wannan jami'in. gaskiya ni dai idan har ina da matsala kamar haka ba zan kai wa iyayena ba idan saboda idan ka kai wa iyayenka za su iya ɗaukan abin da zafi su ɗauki hukuncin da samsam idan aka bi bi bai kamata a ɗau wannan hukuncin ba. Au haka suke? Gaskiya wasu yawa yanzu kamar malami ya yi maka wani abu wanda bai kai ya kawo ba mm. a lokacin ka ɗau zuciya mm. sai ka zo ka gaya wa iyayenka ƙaro dai wani abu kare dan hara da abin da za ka haɗa. Eh, irin wanda ku saba. Irin wanda dai mutane suka saba. <laughs> Gaskiya daga nan iyayenka za su iya ɗaukar action su zo makarantar gurin principal mm. su ɗauki matakin da wanda ma gaskiya bai kamata a yi wannan aikin ba. Eh. Sannan kuma idan ka gaya wa abokanka shawara malami ya maka wani abu ko kuma wani wani ya maka wani abu ko wata ta yi maka wani abu za su iya gani ai ya wani a za a yi ka bari wancan ta yi abu kuma mm. ka kyale ta irin wannan din nan kawai ka je ka ɗau hukunci ka je ka mata wannan ko ka mare ta ko ka tike ta ramfe ta kawai yawa kawai ka je ka masu ka rampe ta din da ya hakan male du daidai ne mm. Mm. ko kuma ka je kawai ka nuna mata cewa ita ai yarinya ce ka je ka nuna mata kai guru ne irin ah. a kasan ka take ah, ah. to gaskiya kin ga idan ka bi wannan shawarar za ka iya shiga matsala kai abin da yawa bayan kama ki yan mutane ne ka mata babban rauni a zuwa mm. samu problem har zuwa ga police station to kuma ba a ba a ba a i love you i love you dole no <laughs> gaskiya ne mm. gaskiya ne idan kuma aka idan ma aka bibiya mm. aka gano cewa kai ne mai laifi za ta iya yiwa a kore ka daga makaranta to kin ga me ya faru a nan su kuma suna can suna wannan to amma idan ka je ka ga wa guidance and counseling su dama aikin su kenan warware matsaloli irin eh, har da wannan ma wato kenan har ta bangaren misali abin da ya shafi rayuwar ku kai tsaye misali ke da soyayya tsakanin kai da wannan wata yarinya da kake gani gani ga shekarun ka bai kai ba kana sakandare ko kuma wani malami ya dan matsa maka ko ya sa maka ido um, duk za ka iya kaiwa eh duk za ka iya kaiwa saboda gaskiya su guidance and counseling mm. ba ma wai a iya cikin makaranta ba ko a ina in dai aka ce ma guidance and counseling to mm. gaskiya suna da matukar amfani saboda ba wai kes ne na guda daya na wannan suke da ba da shawara ba ko mm. na wannan abu duk wata matsala wacce take matsala ce a gurinka ko kuma a gurin wani ko a cikin jama'a guidance and counseling zai iya warware ta domin su gaskiya duk wanda aka ɗauka a guidance and counseling a matsayin aikin gaskiya ya cancanta idan ka duba domin gaskiya ba kowa ake ba ba sai wanda aka tabbatar zai iya to kenan kai a naka a cikin jerin ukun nan eh. za ka je ina kenan gaskiya gurin guidance and counseling zan je saboda shi wannan kawai shine aikinsa kana ganin kenan sirrin ka ba zai balle ba kuma zai baka shawara ne sirrin ai sirri gaskiya gurin guidance and counseling saboda shi aikinsa ne duk yadda matsala take zai iya warware ta kuma duk girmanta da gangantanta amma idan har matsala babba ce ka kai ma iyayenka cewa gashi kaza kaza kaza za su iya daukan abin da gaskiya dokar da ta wuce haka saboda soyayya da take tsakaninka da su Malam Jamilu, ka taɓa kai ƙara misali ka samu tsangwama na ɗaliban 'yan uwanka saboda ila wani abu da ya haɗa ku abu ya kici ya kici ka taɓa tunanin kaɗan zagaya wurin garin san kansulan da neman shawara ko kuma a raba ku? Eh tabbas na taɓa yin wannan lokacin tun ina js ne mana kira. Mm. Saboda akwai wani fayin wanda gaba ɗaya na rasa me yasa ya takura ma rayuwa na. Mm. sai lokacin da nake so zan yi karatu shi kuma a lokacin da zai zo yana nuna min kawai shi wasa yake so a yi mm. so sai na je na sami shi wannan jihansi na mai magana na gaya mai duk abin da wannan ɗalibi yake mu sai yake nuna min to shi kenan in yi haƙuri amma zuwa an jima. Wato saboda kai kana son yin karatu? Eh tabbas yasa na kai shi goma nan GNC da jan same su na ga mai sai yake cewa in ya koyi yana zuwa zuwa an jima da wasu ce to shikenan. So bayan dawowa na class din ma sai na ga an aiko an kira yaron. Hmm. Da aka kira shi wannan yaron. Eh da aka kira shi yaron aka mai ban san dai ya suke da wancan malamin ba. So sai lokacin na ga bai karin magana ba sai da aka tashi school in ma mun fito waje. Hmm. Bayan fitowa mu sai yake nuna mun kalan zai iya duka na akan wannan abin da na aikata mai saboda yaron yana ganin kamar shi dan daba ne haka ko oh, kuma wani ya eto eh ba wai maganin fin karfi ba kin oh. san duk abin da mutum kaga yana nan maka shi zai iya aikata maka wani illa eh. a kai to ko ba komai ko gafa kafin shi gaba da shi shine a kasa so sai ban mai magana ban kula saboda lokacin sai bayan mun koma kura ka kwana daya sai na je kuma samun shi wannan ci sai na mai magana to da bayan na masa magana sai a cikin ma wannan gani gashi ga yaron aka kira mu aka zauna da ana mana nasiha haka oh. to daga ƙarshe dai gaba ɗaya yaron ma kasancewa yi baya da wani aboki ma wanda ya wuce ni. Hmm, ba shi ma sai yake ko Allah ya kintsa shi gaskiya a lokaci guda yanayin yadda ma shi wannan ya faffaɗa mai magana hmm. a lokacin kuma sai Allah ya canza mai duk wannan abubuwan da suke wannan sa dan yanzu ma haka akwai yaushe muna tare da shi a cikin su to yanzu dai da karshe zan ji tunda na ga alamun cewa dai wayannan eh, masu ba da shawarorin wato suna iya bakin kokarin su a naku makarantun duk da akwai makarantun da ɗaliban sun ce ba san ma da wannan aiki ba ba su fahimci ba akwai wani jami'i mai irin wannan aikin a cikin su ba wanda za mu yi fatan a ce an samu wannan gyara tun daga saman har kasa to yanzu sai shawarwari ta yanda za a inganta aikin ta yadda zai daidai da bukatun ku ɗalibai a nan makaranta da kuma bayan kun dawo gida menene shawaran ku ya za a inganta wannan aikin to dai gaskiya shi guidance and counseling ba wai mu kadai ɗalibai muke da bukatar sa ba ko gaskiya jama'a ma da za su gane amfanin sa kamar mu yadda muka gane amfanin sa. Mm. to ko da ba a ce za a ɗabbaka harkar ba mm. su kansu jama'a za su fito su ce gaskiya ya kamata ko da a ce unguwa unguwa a ware musu ofis saboda irin zamantakewa ta aure ko zamantakewa ta rayuwa tsakanin ka da wane ko dai mm, mm. wani abu ko kuma irin da kwai yauwa daba mm. daban nan ko kuma da kwai kasuwanci ko kuma sana'a da kake so ka fara to amma baka san wacce za ka fara ba idan har ka je gurin guidance and counseling zai iya baka shawarwari waɗanda a ciki insha Allah idan ka duba za ka tabbatar da cewa eh gaskiya yayi gaskiya domin gaskiya mu ɗalibai mu gaskiya muna tabawa Allah. Allah da gaidan san da za a baka zabi a za ka gaidan san ko za ka yi matukin jirgin sama ne za ka labari. Eh to shi aikin guidance and counseling wani aiki ne ba wai na samun kuɗi ba Sabida ko ma dai menene ko ba guidance and counseling ba duk mutumin da ya zo neman mafita a gare ka ka bashi in har mai kyau ce mm. akwai wani lara da kake da shi a gurin ubangiji shi to gaskiya wannan ba aiki ne na aikin kuɗi ba kuma ba kowane mutum ne ake bashi ba sai ka yi deserve da wannan ai harkar sai sai wanda to ka ce a tafa yan gadon san kansu ne za ta iya iwa maybe ni ban yi deserving da su ba saboda mm. gaskiya ba kowa ake ɗauka ba mm. shine kawai dalilin su kawai gaskiya sai wanda yake zababbe ne kawai an gane cewa zai iya aiki kamis dai ya ce sai sai dan baiwa yake gadon san kansu mm. kai a naka me kake ganin za a ƙara inganta aikin ya zama dalibai sun amfana iyaye da kowa da ke cikin gari ma amfana shi ya bada shawaran cewa banda ma makarantu a kakkafa su ma unguwanni saboda mutanen da suke unguwan ba za su iya karuwa da shi da musamman matasa da tsile suka yi ake cewa sun guji makaranta ma sun shiga harkar shaye-shaye da dabanci. Eh so kamar yadda shi kamis ya faɗa maganar sa haka ne kuma akwai mutane da dama wanda kin ga kamar yanzu yana so zai yi wani aiki haka na kasuwanci. Mm. So ga dai kuɗin a hannunsa amma kuma bai san wannan abu ya kamata a ce yayi da wannan kuɗin ba mm. saboda bai da abokin shawara zai iya samun abokin shi ce ya bashi shawara akan wannan kuɗin zai iya ce mai aje ga waje nan na shakatawa wanda zaka je ka huta da kuɗin nan baka da matsala kawai eh, ayi wasa da shi ayi kawai a kashe su lokaci guda eh to akwai kuma wanda zai samu ya bashi shawara ta gari so amma kuma idan ya kasance akwai GNC in na kusa da shi to kin ga ko ba kuma ya je ya same su za su bashi shawara ta gari wacce zai idan ya juya kuɗin nan to za su zama mai abin alfahari nan gaba To jama'a duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin Hafiz Babale. Ni Daula Salim ke cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike yau Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.